الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na Masjidul don tafsirin Qur'an zuwa ga iyaye mata bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa da yin addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a mu ba. Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aikata daidai. Allah ya sa mu a cikin bayin da za su dace da wannan wata mai alfarma su yi ayyuka na nagarta a biya su da gidan aljanna. Ah, kada mu manta cewa watan Ramadana wata ne na addu'a, ah, da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake karantar da mu da cewa ah, mu yawaita addu'a a cikin watan Ramadana da cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa laila utaka minan nari fi shahari Ramadan wa inna li kulli muslimin da'awa yad'u biha fayustajabu la a cikin watan Ramadana a dukkan dare da rana akwai list sunaye na mutanen da Allah subhanahu wata'ala yake kenta su daga wuta zuwa ga aljanna a dukkan wuni a ramazana akwai list na jama'ar da ake yantawa daga wuta zuwa aljanna haka a dukkan dare akwai jama'ar da ake yantawa daga wuta zuwa aljanna gaba na gaba yake cewa kuma kowane musulmi iya da tabbacin idan yayi addu'a Allah subhanahu wata'ala zai amsa masa wa inna kulle muslimin da'awa yad'u biha fa yustajabu lahu dukkan musulmin da ya kaskantar da kai ya yi addu'a ya roƙi Allah subhanahu ta’ala a wata Ramadana Allah yana amsa masa addu'arsa Za ka idan kuna da bukata sai ku yi addu'a wanda ba ta da bukata sai ta mini addu'a ina roƙon alfarman wannan a ciki akwai wanda ba ta da bukata ba na tsammanin za a samu ɗan adam da bai da bukata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, za ka mu yi aiki da dama na wata Ramadana a mu yawaita ayyuka na alkhairi, mu yawaita kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bare yanzu gashi an yi ga munkatar ana ramazana ana damuna yanzu gashi ruwa ake sunna ta tabbatar da dukkan addu'ar da musulmi ya gina imani da Allah a lokacin da ruwan sama ke sauka Allah na karban wannan addu'a din lokacin saukar ruwa ana karban addu'a a lokacin buɗe baki ana karban addu'a addu'ar ƴaƴa ga addu'ar iyaye ga 'ya'ya ana karba addu'ar matafi ana karba addu'ar wanda aka zalunta ana karba addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da tada iqama Allah subhanahu wataala yana karɓa. addu'ar da aka yi ranar juma'a daga sallar la'asar zuwa faɗuwar rana Allah yana karba addu'ar da aka yi a cikin sujada Allah subhanahu wataala yana karba addu'ar da aka yi a sulhun dare na ƙarshe Allah subhanahu wataala yana karba waɗannan daga cikin auqatul ijaba lokutan da idan musulmi ya kaskantar da kai ko musulma ta kaskantar da kai ta yi addu'a ta miƙa ƙoƙon bara ga Allah subhanahu in sha Allah ta'ala Allah zai ba ta ikon dacewa ni da ku Allah ya ba mu ikon dacewa ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare a jiya mun tsaya kan darasi na hudu a cikin suratul ƙasas, sura ta takwas, daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama mun tsaya daidai kan aya ta ɗaya, yau za mu tashi kan darasi na biyar insha Allah ta'ala daidai kan aya ta ashirin da uku. A karatu da muka yi ajiya waiwaye adon tafiya, mun zo daidai gabar da Musa alaihi salam ya fara bayyana da'awar Allah ɗaya, ga Fir'auna Fir'auna kuma yana da'awan shi ne Allah, har labarai suka fara shiga kunnen Fir'auna akan kan fasiya wannan yaron da ka ɗauki hidimar sannan fa fa abin da yake yi. har jarrabawa ta faru Musa alaihi salam ya zo ƙoƙarin kubutar da wanda yake zaton zaluntansa ake yi Allah subhanahu ala ya jarrabe shi ya kisan kai waɗanda suke son hada wuri suka shiga tsakanin Musa da Fir'auna suka hada wuri iyaka Musa alaihi salam ya ci wannan hali wani bawan Allah da ke cikin fadin Fir'auna wa kana rajulun mu'minun min ali Fir'auna yaktumu imanahu ya gaya wa Fir'auna wani mutum mumini an ce Hazfil ko Hazqil bin Sabur wanda yake mumini ne amma yana boye sa bai nuna wa Fir'auna yayi inkari a majalisin ja bai dace a kashe Musa ba yayi kokarin gamsar da waɗanda suke da ainihin executive council na fir'auna da ake mitin na executive council yayi ƙoƙarin gamsar da su ya gagara sai fito da gaggawa sai taho wajen Musa alaihi salam ne Allah yace wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihina fa kharaja minha khaifan yatarqabu sai Musa alaihi salam ya fita yana cikin halin tsoro yana kalle kalle yana buya kada a ganshi qala rabbi najjini min alqawmi zalimina ya roki Allah ya kare shi daga mutane azzalumai sai ya kama hanyar tafiya zuwa ga Madiyana na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن walamma a lokacin da ta wajaha ya fuskanci a madiyana zuwa ga ɓangaren garin madiyana ya ce asa da sannu rabbi mahalicci na ay ne zai shiryar da ni sawa as-sabil zuwa ga hanya wacce ke mafi dacewa a nan Musa salam da ya kama hanya ya bar ƙasar Fir'auna Misra, ya kama hanya zuwa ga Madiyana bai san Madiyana ba. Na biyu Musa salam iya cikin halin rauni na rashin wadata, bai da abincin da zai ci, bai da abun hawa da zai hau, kuma tafiya ce da ke ɗiban kwanaki da dama ana yin ta. Bai san hanya ba da tambaya yake so ya je, kuma wuraren da zai wuce yake tambaya din nan duka ƙarƙashin mulkin Fir'auna ne, constituency nasa ne. zaka akwai tsammanin cewa zai iya tambayan su gane cewa wanda fir'auna ya ce a kamo a kashe ne zaka ya samu kansu a cikin halin damuwa shine Allah ya yace walamma a lokacin da tawajjaha ya fuskanci tilqa a madiyana bangaren madiyana malamai suka ce me yasa ya zai madiyana ya tafi dalili shine madiyana bai cikin ainihin wurin da ke karkashin mulkin fir'auna yana so ya bar dukkan wata ƙasa da ke karkashin mulkin fir'auna ya koma ƙasar da fir'auna bai da mulki a kanta wannan yasa sai Rabi Madiyana Madiyana kuma shine babban birni da ke kusa da inda zai bari wanda yake bai daga cikin karkashin mulkin Fir'auna mafhum tayyib raka sai kama hanyar Madiyana qala yace asa in an ce asa shine abun ana tsammanin ya faru amma ba da gaggawa ba zai dauki lokaci yana gaya kansa akwai tsammanin zai sha wahala a tafiyar da yake yi shine yasa asa rabbi da sannu mahalicci na zai shirye da ni ay ni zai shirar da ni sawa sabil hanya madaidaiciya me yasa Musa yace sa yana tsammanin ya samu dacewa shine ya san babu dama kai tafiya irin wannan baka sha wahala ba ko da tafiya dan adam yayi a jirgin sama akwai gajiya sai mutum yayi tafiya daga nan zuwa Jidda sauka airport aikin haji ko umra ko ya sauka a Madina awa hudu da yankai daga Nigeria amma sai mutum ya sauka a cikin halin gajiya kamar wanda ya tafi yan kafa daga nan wurin zuwa alkaleri me dalili saboda daman tafiya yanayinta al'amari ne da ba a rabuwa da wahala buri kawai shine mutum Allah ya kai shi inda zai cimma burinsa sai sa manzo Allah ya ce as-safar qita'atun min al-azab yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu ita tafiya wani yankin azaba ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tana hana ɗayan ku abincinsa da abin shansa da wajen kwanansa kina tafiya sai ki samu kanki a ƙasar China babu tuwon masara da miyan kuka babu tuwon shinkafa da miyan kubewa babu ɗan wake babu shinkafa da wake duk waɗannan babu sai ki samu abincin kina shiga restaurant sai ki ga dodon koɗi ne ga pepe na dodon koɗi, ga pepe na naman alade ga pepe haka za ki ga abincin kala kala in an kawo miki sai a kawo miki ainihin spaghetti ko a ce kaza sai a ce da tsinke za a ci shi kin ga tashin hankali ya faru to shi yasa yanayin tafiya kowanne ni'ima mutum yake ciki yana iya samun jarrabawa abincinsa da abin shansa da baccinsa idan mutum na halin tafiya yakan yi bacci ba lokacin da ya so yayi ba yakan barka ba lokacin da ya so yayi ba sai dai lokacin da damar bacci baccin ya samu abinci ana ci ba lokacin da ga dama ba a gida kina da plan amma a jirgi daga an yi awa dai sai a ce za a kawo abinci sai a fara sabin mutane lokacin cin abincin kyayi bai ba a lokacin ake cin abincin mafhum tayyibun ne sa malamai suka ce bai ce sai ya hadiya ne ba sai ya ce asa bi ma'ana ya amince da za a sha wahala amma bayan wasu kwanaki Allah subhanahu wata'ala zai kawo sauki in an dace da isa wurin da ake bukata a isa za ka yi ina fatan Allah ya shirya da ni hanya madaidaiciya daga cikin shirya na farko shine shirya ya gane kan hanyar da zai je saboda bai san kasar Madiyana ba ya kama hanya kuma baya son yawan tambaya kada a gane shi wane ne na biyu akwai jarrabawa akan hanya akwai jarrabawa a cikin jeji yana neman Allah su wata ala ya datar da shi kada ya zama mai ya shiga mummunan hannu a kan hanya akwai dacewa na aqida Allah ya datar da shi yayi riko da addini ya kai zuwa ga inda yake bukata ya shi kai na'am walamma warada ma lokacin da warada ma a madiyana ya gangara zuwa ga ruwan madiyana waje da alaiki ummatan minan nasi yasqun sai samu wasu al'umma suna shayar da ruwa wa wajada min dunihi mamra'ataini tazudan sai samu wasu kuma mata guda biyu da suke a gefe suna jiran waɗannan su shayar da ruwa su ma su shayar qala sai ce ma khatubukuma menene sha'aninku menene labarinku kalata su biyu suka ce la naski ba za mu shayar ba hatta yusdira ri'a har sai sauran masu kiwon dabbobi sun shayar da nasu mu mu shayar da namu ko mu ɗebi ruwan da za mu kai gida wa abuna babanmu shakun dattijo ne kabirin wanda yake mai shekaru da yawa walamma da ma a madiyana lokacin da Musa alaihi salam ya zo daidai bakin rijiyoyin madiyana ya kama hanyar iya tafiya Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa ah, yayi tafiyan kwana bakwai bai ci abinci ba a lokacin. Yace sanda Musa alaihi salam ya kai matakin da bai da takalmi fatar da ke kafan sanji Abdullahi ibn Abbas gaba ɗayan ta tafi ta yana tafiya da kafa. Kwana bakwai bai ci abinci ba. Sanda ya wayi gari fatar cikinsa na haɗuwa da gadon bayansa saboda cikin babu komai a cikinsa ya manne da hanjinsa ga yake tafiya. Saboda kawai baiwa da Allah yake yi wa annabawansa da kariya Allah bai ɗauki rayuwarsa ba. amma ya shiga cikin halin jarrabawa iyaka wa ma'a zalika sai ya zo shi walamma warada ma a madiyana da ya gangaro ya samu ruwan madiyana yana zuwa bakin ruwa ga rijiya rijiyoyi ana ɗiban ruwa wajada alaihi ummatan minan nasi sai ya samu ummatan mai ma'anar umma shine jama'atun minan nas sai ya samu wata jama'a daga mutane kalmar umma a larabci na zuwa da ma'anoni manya-manya kamar guda biyar in kuma aka fara dama ya kai goma amma a takaicen takaitawa kalmar ummatan na ɗaukan ma'anoni guda biyar ma'ana na farko kalmar al'umma na zuwa da ma'ana rajulun qa'id ko kuma ƙuduwa. mutum da yake jagoran al'umma kamar shugaba shi kada da kiransa da suna umma kamar yadda aya ta bayyana mana annabi Ibrahim umma ne إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين جزاكم الله خيرا ma'ana na biyu na umma yana ɗaukan al'umma masu yawan gaske wanda suna iya kai miliyan ko biliyan ko sama da haka kaman al'ummar musulmai da Allah ya ce waltakum minkum ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ثم أنا ɗaukan ma'anan hanyar tafiya wannan at hanya da ake bi a yi tafiya yana ɗaukan ma'anan al'umma inna wajadna aba'ana na وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون نهد أمنا مأنر lokaci ko a ce shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون نبي يرشيني وانا ولما ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس وذا سوني من يمن يمأنوني له ana samun wasu ƙanana amma suna shiga ƙarshen wannan ne na farko da Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim ya kasance al'umma ma'anan al'umma shine kuduwa jagora jagoran da yake kan daidai yake kwatanta daidai ana yace masa umma so inna ibrahima kana ummatan ai kana kuduwatan mafhum tayyib haka shi yasa sahabbai suka ce kana mu'az jabal ummatan da kwatanta ya kamata su na biyu na daukan al'umma da yawa da aka ce wal takum minkum ummatan yad'una ila alkhairi anan wurin da iya kai mutum miliyan ɗaya mutum miliyan biyu biliyan ɗaya biliyan biyu adadin al'umma da ke iya tunatar da sakon Allah subhanahu wataala na uku yana iya daukan me kenan shine hanyar rayuwa ko wata bid'a ko wata shirka ko wata al'ada duk wani hanyar rayuwa da aka zaba kai da daukan al'umma kamar da suka ce inna wajadna aba'ana ala ummatin lalle mu mun samu iyayen mu ala katin akan wata hanyar rayuwa wa inna ala ta muqtaduna kuma mu bisa ga irin aikin su da shi zamu yi koyi babu ruwan mu da kuma mu kawai iyaye da kakanni zamu yi koyi da su shine inna wajadna aba'ana ala ummatin ai ala tariqatin hanyar rayuwar iyaye da kakanni ita zamu yi koyi da su wanda yake ba yabo Allah yake akan su ba yana bayanin mutane yan al'ada kenan a ja aya a ja hadisi mu zai ce mu fa yadda muka ga iyaye da kakannu suke yi haka zamu yi ko ya dace da Qur'ani ko bai dace ba ko ya dace da sunna ko bai dace ba zaka anan umma shine hanyar rayuwa kowace iri na hudu yana daukan zamani wata ɗaya ne shekara ɗaya ne shekara biyar ne shekara goma ne shine wa qala alladhina jaminhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun yusufu ayyuha siddiqo in ba manta ba tafsirin shekara da ya gabata ai mutane biyu da suka fito a gidan yari Yusuf ya ce wa ɗayan ya gaya wa sarki ga halin da yake ciki, da ya je sai manta shi ne wa qala alladhina jamin huma ɗaya daga cikin wanda ya tsira daga mutane biyu wadda kara ba'a da ummatin wanda ya tsira daga mutane biyu ɗayan ayan ce za a tsire shi ne ɗaya kuma zai tsira to wanda ya tsira shi ne wadda kara ba'a da ummatin ai tafakkara ba'a da zamani bayan wani zamani sai tuna fa cewa Yusuf alaihi salam ya bashi sako mafhum tayyib zaka umma anan wurin shine wadda kara ba'a da zamanin wato zamani anan kuma ita ce takaitacciyar al'umma mutane goma ashirin talatin arba'in da suka zo gindin rijiya suke shayar da su wanda suke makiyaya suna kiwon dabbobi su shayar to a lokacin da Musa ya gangaro wannan ma da ma a Madiyana yana zuwa bakin rijiyoyin Madiyana ruwan Madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi sai ya sabu jama'atan minan nasi jama'a daga mutane yasquna a lokacin suna ta shayarwa wani na ɗiban ruwan girki wani na shayar da tumakinsa wani na shayar da shanunsa shine yasqun wa wajada min dunihi mumra'atayn tazudan a lokacin sai ya samu kuma ‘yan mata guda biyu a wani ɓangare guda suna tsaye suna jira. Suna jira waɗannan su gama aikinsu su ma mabukata ne, amma babu alamun suna shayar da ruwa a lokacin. A lokacin waɗannan guda biyu imra a ne yawanci Qur'ani bai kira sunansu ba hadisai bai kira sunansu ba wasu malaman hadisi sun kira sunayensu mafiya yawa an fi samun sunan a cikin tarihi sukan ce ta farkon sunan talliya na biyun ta saburiya waɗannan su ne guda biyu suna can wani ɓangare suna jira su yi ne suna jira su shayar da dabbobinsu su ɗan ɗaibi kuma ɗan ruwa da za su kai gida a aiki da shi kana da ya gansu ya ce ma kuma me ke tare da ku da wannan malamai suka ce idan namiji yana iya magana da mace idan akwai amintuwa daga fitina to ya halatta tsakanin mutum ya yi magana da matar da ba muharramarsa ba in za ta yi magana da noman magana nata ba magana na tada sha'awarsa ba ya halatta mutum ya yi magana da matar da ba tasa ba shi yasa ta ce yace musu ma qala ma khatubukuma kar mu manta Abu Hurairah radiyallahu anhu ya gabata sun fito zuwa ga masallacin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yake tambayin su da suka wuce sai ji kanshin turare sai zai da su sai ce Allahumma kunna illa hadha na roƙe ku don Allah ba abin da ya cire ku da gida sai wannan suka ce wallahi zuwa masallaci ne sai yake karanta musu turaren hatsarin mutum ya sa turare mace ba liga ta fita waje ana jin kanshin turaren wanda yake bayyana mana yayi magana da ita su zaka bai hana idan akwai wata maslaha mutum ya yi magana da matar da ba tasa ba ko neman fatawa ne amma da sharadi ya zama dukkan kofar fitina an toshe ta matukar akwai tsammanin wani sharri na iya aukuwa to anan yin magana ya zama haramun da wannan Sheikh Muhammad bin Sali Al-Utsaimin rahimahullah ke cewa idza kana al-halalu yasilu ila al-harami sara zalika al-halalu haraman idan asalin abu halal ne sai zama dalilin halattar da shi yana sa mutum ya auka cikin haramun yace anan halal din ya zama haramun so zaka idan an aminta ana iya magana da ya gansu sai ce ma kuma me ki tare da ku Ku ai ma sha'anukuma menene sha'anunku kala su bi suka ce la naski ba za mu iya shayarwa ba ba za mu iya shayar da dabbobin mu ba ba za mu iya shan ruwa ba ba za mu iya ɗiban guzurin ruwa ba hatta yusdir ri'a har sai waɗannan da suke ri'a masu kiwon dabbobi maza din nan sun shayar da nasu sun bar gindin rijiya tukunna mu mu shayar da namu me dalili suka ce wa abuna shaykhun kabir babanmu shaykhun dattijo ne kabirun mai shekaru da yawa malamai suka ce me yasa suka ce babansu dattijo ne akwai dalile kaman haka dalili na farko shine saboda shekarunsa sun yi yawa ba zai iya fitowa da kansa ya shayar ba me ka yi mamakin mu mata muna shayarwa to muna yi ne saboda darura babanmu ya tsufa ba zai iya fitowa ya shayar ba ba zai iya zuwa ya ɗebi ruwa ba za ka ababin darura muke yi da wannan malaman fikihu daga cikin su akwai ibn usaimin rahimahullah suka ce ka'ida aikin namiji ba a so mace ta yi a wani hali ma haramun ne amma idan darura ya faru darura ta kai makura to yana iya halattar da abin da aka haramtar mata yanzu akwai ayyukan da na namiji ne akwai na mace barin tambaye ku kamar tuka tuwo a tukunya nawa ne ne na mace wanke kwanuka a gida nawa ne ne na mace ne sharan daki nawa ne ne amma sai aiki wa mace yawa ga yara ga shayarwa sai aran ma ya taimaka iyalinsa da wanke wanke yayi laifi bai yi laifi ba saboda ya halatta namiji ya taimaka matarsa da aikin gida ga hadisi riwaya na Imam Bukhari da rahimahullah da aka tambayi na Aisha radiyallahu anha aka ce ma kana rasulullah yaf'alu fi baitihi mai manzon Allah yake a cikin gida tace kana fi mishinati ahlihi fa idza hadarat as-salatu kharaja ila salah ai bi ma'ana fi khidmati ahlihi tace manzon Allah kullun yana gida aikin sa shine ya rika taimakawa iyalinsa da mai da ayyukan gida asali aikin mace ce amma akwai aiki da zaka taimaka mata akwai da ba zaka taimaka mata ba sai ka bari ta yi misali iyalinka tana bukatar ta kada miya ɗaya kenan na biyu tana bukatar reno wanne za ka karba ka mata renon yaro ko kuma tana bukatan ayyuka biyu ne gaba gare ta ga tuka tuwo kuma tana sha'awan goge kayanta a falo kana son masa ɗaya wanne za ka yi ya dace ka yi guga ba ka je kana tuka tuwo ba kana rike ta ainihin mucin sai kiga abin ba fasali to idan za ka rabi aiki da za ka yi sai ka duba wanne ya dace da yanayin garin jikinka kana shigowa gida sai kaga an fito da muciya sai kaga mace ne da muciyar za ta shiga kitin me za yi sai mutum ya zama bai dame shi ba normal amma kida ta ko kai gida sai ka ga mai gidan da muciya me za ki sai ki dawo mafi ganganta ki tsaya tak saboda kin ga muciya a hannun da bai dace ba amma ta yi shi da dutsen guga kuma fa babu damuwa ko da iyalin sai ke ganin sa da dutsen guga ba ba damuwa amma ta mai gida da muciya a hannunsa ga tuwo a jiki ga mara ya fito abin ya zama saman za a je drama da shi to shi sa malamai suka ce sai suka ce babanmu tsoho ne kuma dattijo ne mai shekaru shi yasa ga muka zo muke aikin nan na maza ne a fito a yi kiwon dabbobi ko a ɗebi ruwa daga waje a kai gida asali aikin namiji ne amma na zarura yana iya sa mace ta yi na farko ba namijin da zai yi na biyu babu wata hanyar rayuwa ta halal gare su sai wannan saboda environment da suka samu kansu kiran kika je kauye sai kiga yarinya tana kiwon shanu a jeji tana kora shanu guda bakwai aikinta ne babu yadda ta iya maybe a gidansu ba namijin da zai kuma babu wani hanyar abinci sai wannan mai yiwa shanun ake tatsan nonon su a sayar a ci abinci sai ki zai ki ga mace da fartanya a jeji a ƙauye babu yadda aka iya baban su dattijo ne Ya'yansa guda bakwai ne mata duka yaya za a yi kuma an daina aikin gayya to malamai suka ce darura na sa a yi wannan amma ka'ida ba aikin mace bane akwai aikin da ba na mace bane misali yanzu a ce dakon block ana gina gida na mace ne tuka trailer na mace ne yasan shadda na mace ne noma a gona na mace ne dakon buhun hatsi na mace ne wanke-wanken kwanuka na mace ne tuka tuwo na mace ne kun ga shi akwai ayyuka da Allah ya raba mana to sai zama wannan suna aikin da ba nasu ba malamai suka ce shi yasa suke ba shi uzuri cewa hatta yusdir ri'a wa abuna shaykhun kabir babanmu dattijo ne da yake mai shekaru ba zai iya ba dalili na biyu na wa abuna shaykhun kabir shine mun koma gefe ne ba za mu iya zuwa mu caku da maza ba saboda maza ne a yanzu suke ɗiban ruwa mu kuma a matsayin mu na mata da babanmu yake dattijo ya mana tarbiyyar addini bai dace mu zo muna haɗa kafaɗa da maza wajen ɗiban ruwa ba shine hatta yusdirar ri'a wa abuna shekun kabir har sai masu shayarwa sun gama saboda mu ‘yan dattijo mutum ne mutumin kirki bai dace mu zo muna hada kafada da gogayya da wurin maza a gindin rijiya ba wannan yake ƙara bayyana ka'ida a ɗabi'a ƴaƴa suna gadon iyayensu ne idan aka samu uwa saliha baban salihi to akwai babban tsammanin za a samu ƴaƴa salihai ustazai na ƙwarai in an samu uba mai kunya da tausayi uwa mai kunya da tausayi da jinƙai da zumunci to ana tsammanin a ga ‘ya'yansu sun yi koyi da ɗabi'u. Amma in aka samu uba ɗan giya ko mazinaci, to zai wahala bai samu magada a zuriyarsa ba, a cikin maza da mata. Wannan ya mu duba kissar Maryam lokacin da ta haifi Isa alaihi salam ta zo da shi. Ai abin mutanen da ke faɗa shine ma kana abokin ra a sau'in wa ma kana ummuki baghiya ai babanki bai kasance mutumin banza ba mamarki ba mazinaciya bane ba karuwa bane sai aka kika yi huke ba su ce ke ba mazinaciya ba sai suka ce babanki da tijon arziki mamarki ba mazinaciya ba ta ina kika samu da baki da aure wanda yake bayyana cewa ɗabi'ar da iyayensu yake koyi da shi don haka ba za mu je muna haɗa kafaɗa da maza ba saboda mu ‘yan dattijon arziki ne babanmu dattijo ne bai koya mana gogayya da maza ba don daga kin ga yarinya tana gogayya da maza tana kokowa a layi to sai a yi tunanin wajen haka babanta yana yaro shi ma ko kuma haka babata ta yi idan ku ba haka suka yi ba ta cuce su ta ci amanar su don a kullum ‘ya'ya suna koyi da ɗabi'un iyayensu ne shi yasa hadisi yake gaya mana a Bukhari da Muslim kullu mauludin yuladu alal fitira fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk wanda aka haifa an haife shi ne a musulunci akan fitira original musulunci divine faith in Allah fitratan lahi lati fatara nasu alaiha la tabdila li khalqi la zalika dinul qayyim sai a hadisin yace sai dai uwa da uba ke mai da shi ba yahude ko ba majuse ko ba nasare don haka wa na shaykhun kabir baban mu dattijon arziki ne bai koya mana gogayya da maza ba don haka ba za mu je gindin rijiya muna hada kafada da maza wajen ɗiban ruwa ba wannan abin da yake koya mana wajibi ne muna ‘ya'ya mu kare mutuncin iyayenmu ta bangaren rike tarbiyya mai inganci da suka mana yin ƙoƙarin biyayya zuwa ga abin da suka karantar da mu ko suka nuna mana na nusar da mu wannan iya da matuƙar muhimmanci shi yasa a da iyaye suna da wasu ɗabi'u da suke koyawa ‘ya'yansu kala-kala na me saboda su nisantar da yara mata da maza daga sabon Allah misali na san lokacin da muna yara ƙanana sai a ce wa yarinya idan kika kuskura ko abu za a baki ko aika ne wani zai baki ba baban ki a kofar gida idan kika kuskura ya tsatsa taba hannunki to zaki ciki wannan yara sun tashi da wannan tsoro don haka babu yadda za a yi yarinya ta da wani taba jikinta saboda me an ce daga namiji ya taba jikinta za ta yi ciki sai shiga yarinya ya tana tsunduma ihu tana kuka me faru ne a makaranta ba da sani ba tana shiga aji wani taba rigarta ta baya saboda wannan tana kuka to yanzu duk an daina yin wannan to yanzu ba nan ba yaran ma sun koma hawa a ba wata da hijabinta da niqabinta da komai babu wanda ruwa sai da ce a take bukata ta hau saboda mai dalilin ta ne tana so da ita da wuri inda za ta je ta kawai tana so me za ta je barkatu amma ta amince da sabi Allah Allah ya kare mu daga wannan sai suka ba shi wannan amsa da ya fahimci haka cewa waɗannan ‘ya’yan dattijon arziki ne mata ne masu daraja Musa alai salam su yayi min. Fasa ƙalahu ma sai Musa alai salam ya shayar musu. thumma tawalla ila dhilli sai ya juya zuwa ga inuwa fa qala yace rabbi ya mahalicina inni lallai ni lima anzalta ilayya saboda abin da ka saukar zuwa gare ni min khairin da ka saukar gare ni na alkhairi faqirun ni talaka ne bani da shi a yanzu fa sakala huma sai ya shayar musu shine sai Musa alaihi salam ya je bakin rijiyar a tafsirin farko shine maza na shayarwa sai ya je shi ma ya sa guga yana ɗebo ruwa yana ba su suna shayar da dabbobinsu Mafu? tayyib tafsiri na biyu wanda Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ya fada da kuma Mujahid bin Jabr alaihi rahmatullah shine akwai wasu rijiyoyi a rufe a gefe an tsora musu manyan duwatsu an rufe su da manya-manya guma-guman duwatsu dutsen da mutane goma ke iya ɗagawa su buɗe rijiya Musa alayhi salam duk da halin da yake cikin nan yunwa da kishirwa da rashin abinci shi kadai ya zo shi ya daga wannan dutsen ya ajiye a gefe ya buɗe rijiyar ya ɗebo ruwa ya shayar musu shi yasa ɗesa ta je gaya babanta siffar Musa sai rike cewa inna khaira man jartar al amin wannan yasa ta ce qawi mai karfi ne saboda abin da mutane goma ke yi yanzu ya zo shi kadai ya daga dutsen yayi to sai ya buɗe rijiyar ko kuma ya je cikin mazaɗin ya taimaka musu ya shayar musu da dabbobinsu ya ɗeba musu ruwan da suke bukata na guziri su kai gida fasa sun mata walla ila zilli bayan ya shayar musu shi shikenan sai ya koma zuwa ga inuwa wanda yake nuna mana alkhairin taimakawa musulmi idan yana cikin halin taimako shari'a ta karantar da mu kin ga dattijo zai tsallake hanya ne ba zai iya ba ka masandarsa ki tsallakar da shi shekararsa ta sayan shekararsa ɗari shekaran ki ashirin babu wanda zai tsammanin wani abu tsakaninku a wannan hali din kina ga wata dattijuwa ta zo bakin hanya shekaran da sittin kosa don ba za ta iya haihuwa ba ce maka ki zallakar da ita makauniya ce ta gagara ke tare hanya ce ba ki tsayar da ita makwabciyarki ne ta dauko kaya shekaran ta hamsin ta dauko ice duk da ba aikin ki bane sai maka ki dauka mata ki kai mata gida ta yiwo ce fa ne a cikin leda karfi ce kai mata gida addini ya karantar da mu da girmama waɗanda suke masu rauni ko waɗanda suke me na sama da mu Mafu, tayyib thumma tawalla ila zilli sai Musa alaihi salam ya koma zuwa ga inuwa bisa ga tafsirin Qatada ibn Di'ama ibn Qatada alaihi rahmatullah yace ya koma karkashin inuwa ne na wata bishiya da zamu ce bishiyar magariya ko abin da ya kama da magariya saboda tana da dan kaya kaɗan kaɗan a jikinta ita ce kusa da wurin sai koma ginninta sai ya zauna wanda yake bayyana cewa idan mutum ya aiki ya gaji ai yana buƙatar shiga inuwa fa sai ce rabbi ya mahalicci na inni lalle ni lima anzalta saboda abin da ka saukar ilayya zuwa gare ni min khairin na alkhairi menene alkhairi anan na kuɗi fakirun ni talaka ne bi ma'ana yunwa ta kai makura gare shi kafasa ta ɗaye yana cikin damuwa bai kuma karasa inda yake so isa ba sai dai ya kusa ba zai iya cewa ya Allah ba ni ba yana jin kunya saboda Allah san halin da yake ciki shi kuma ya shiru yana ga bai ba sai ce ya Allah abin da ka saukar min na arziki ya Allah na dukiya ne talaka ne saboda khair iya daukan almal shi yasa kaman Qur'ani yace in taraka khairan alwasiya idan ya bar in taraka mal alwasiya ne in ya bar dukiya a matsayin wasiya ko kuma wa innahu li hubbil khairi la shadid ai wa innahu li hubbil mali la shadid ne shi dan adam akan son dukiya iya da tsanani yana son dukiya babu iyaka yana iya daukan alkhair kuma ya daukan karfi ahum khairun am qaumu tubba anan khair shine kuwa. so da ka da shi kalmar me alquwwa so da ka bisa ga tafsirin malamai anan min khairin ay min malin ya Allah abin da ka saukar na dukiya ya Allah ni talaka ne amma duk da wannan annabi Musa alaihi salam bai tsaya yana me ba bai tsaya yana roƙon mutane da Allah taimaken da abinci ba ya gagara fita ce ya Allah ba ni kuɗi sai abinci sai ce ya Allah rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah bisa ga ni'imar da ka saukar ni talaka ne ba ni da dukiya kwanansa bakwai ibn mas'ud radiyallahu anhu ke cewa bai ci abinci ba a kwanaki bakwai babu abin da ya ci haka kawai ke ta tafiya a cikin jeji kuma fir'auna ya sa a nemo shi a kashe shi waɗannan mata da ya musu dattaku suka kammala shayar da dabbobi suka dan ɗebi ruwan da suke bukata su kai gida suna isa gida suka ba wa babansu labari wane ne babansu na'am magana mafi inganci babansu shine annabi shu'aibu alaihi salam annabi shu'aib magana mafi inganci shine babansu akwai malaman da sun kora cewa shine amma abinda qur'ani ya tabbatar abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda ya fara yace waɗannan yan mata biyu liya da saburiya ɗaya ne na annabi shu'aib me dalili hmm? menene hujja a Qur'ani da ke bayyana haka Hmm? na farko Allah ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba mun aika zuwa ga mutanen madiyana dan uwansu annabi shu'aib anan kuma da ban an ce ai walamma warada ma a madiyana ne mafhum tayyib da haka annabi shu'aib an aike shi zuwa ga mutanen madiyana da kuma ashabul aikati kazzaba ashabul aikati me mursalin ko idh lahum akhuhum shu'aib ana tattaqun sadaka idh qala lahum shu'aib ala tattaqun a lokacin da annabi shu'aib ya ce musu me yasa ba za ku yi takawa ba jazakumullahu khaira da haka abin da wannan ke bayyana mana annabi shu'aib ya rufi zuwa ga mutanen madiyana da kuma ashabu aika to da da wannan abdullahi ibn abbas ke cewa waɗannan ƴan mata guda biyu ƴaƴan annabi shu'aibu ne to ga ƴaƴan annabi sun ci karo da wani annabi wannan kuma yake ƙara bayyana mana a da kowace al'umma gari gari Allah ya tura mata annabinta yanzu mu annabin mu kwaya ɗaya ne shine wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan har ƙarshen duniya shi kaɗai ne annabi amma waɗancan da suka wuce al'ummomi da yawa kowace al'umma da annabinta annabi Musa zuwa ga bani Isra'ila mutanensa wa yadda Musa li qaumihi annabi Isa zuwa ga bani Isra'ila wa yadda Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila annabi shu'aibu zuwa ga mutanen madiyana da ashabul aika kamar waɗannan ayoyin da muka kira annabi salih zuwa gawa wa laqad arsalna ila samud akhahum salihan an ibudu allah fa idahum fariqani annabi hud zuwa ga me zuwa ga adawa wa ila adin akhahum huda waɗannan duka kowane annabi zuwa ga wani bangare ake turawa ana iya samun waje ɗaya ma a samu annaba biyu ko uku kamar yadda Allah ya tura annaba biyu suka nemi ƙari ya ce fa azzazna bi salisin Allah ya ce muka ƙara musu na uku ya tura annabi Musa ya nemi taimakon me dan uwansa Haruna a tura shi da Haruna kuma Allah ya tura su so waɗancan annabawan kowa constituency sa bai wuce a ƙauye kaza ne a gari kaza ne a ƙasa kaza ne sai ki samu annabawa da dama a zamani daya amma banda lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai zuwa ga duk duniya aka aike shi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira haka shi sakon sa alamiya ne is a universal message sako ne da dukkanin duniya ya game sallallahu alaihi wa sallam wadannan ne hujjojin da yasa Abdullahi ibn Abbas yace lalle wadannan ƴaƴan Annabi Shu'aibu ne daga cikin Imam Muqatil yace shi kuma yana ga su zama ƴaƴan Annabi Shu'aibu ko kuma ƴaƴan ƴan uwan Shu'aibu mai yiwa ya zama 'ya'yan 'yan uwansa ne wansa ko ganinsa wanda kuma shi ya rike su in bai zama 'ya'yansa ba Mafuwan? suka gaya masa mun je mun gamu da wani mutum matashi wallahi mai halin dattako ya ganmu ya tambaye mu me ya dame muka gaya masa ya ce make mu ga abin da ya mana na hidima me ke faruwa sai babansu ya ce ku je ku kira mun shi sai Allah ya ce faja'at فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in sai ɗaya daga cikin biyun nan ta zo masa tana tafiya a cikin halin kunya faqalat sai ta ce inna abi lalle babana yad'uka yana kiranka ka ajra ma saqaita lana dan ya saka maka ladan shayarwan da ka mana falamma ja'ahu lokacin da yazo ga babansu wa qassa alaihi alqasasa ya ba wa babansu labarin me ke faruwa da shi na rayuwa da fir'auna da abin da ya guda kala yace la ta hafta da ka ji tsoro Na jauta ka tsira min alqaumi na daga waɗancan mutane a zalumai. bayan sun gaya babansu cewa ga abin da ya mana wani matashi ne wallahi mai karfi mutumin kirki kaza kaza haka kawai ya tambaye mu muka gaya masa ya mana hidima ina yake ai yana gindin bishiya to ke je ki kira shi bi ihdahuma sai ɗaya daga cikin su ta zo malaman Qur'ani suka ce irin su Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu baban sai ya fahimci a cikin su wace ce ta yabo a kansa da ya fahimta wacce tafi iya yabon ta fi nuna tana son sa kenan haka ne ko ba haka ba so sai ta ya fahimci ga wanda ta fi yabo sai ya ce to ke da ke ta yabon sanan a kira shi tamshi alastihiya'in tana tafiya akan kunya saboda mace ta kware ba a raba ta da kunya mace ta kware ana so a same ta da kunya musamman budurwa kunya ba a taba samun ɗan adam da rasar kunya face bai da imani hadisi a cikin sahihul jami fiyayyen halitta tsira da minti sabbata gare shi gaciya alhaya wal iman qurina jami'an fa idza rufi ahaduhuma dhahaba al-akhar da kunya da imani an gwama su waje ɗaya ne a duk inda aka ɗauke ɗaya a zuciyar mutum ɗaya na guduwa duk zuciyar da aka cire kunya manzon Allah ya ce babu imani a cikinta duk zuciyar da aka cire imani to babu kunya tare da mutum kuma ba a taba samun kunya face a cikin kunya akwai mai? akwai imani shi yasa hadisin bukhari ke cewa kunyar annabi tsira da aminci sabata a gare shi ya fi kunyar budurwa da ake kulle ta daki ba ta fitowa waje mutum ne mai kunya sallallahu alaihi wasallam so dole mu zama masu kunya namiji ma ya zama mara kunya aibi ne da muni balle mace mace gaba ɗayanta ana ta zama mai kunya ga iyayenta mai kunya ga sarakananta mai kunya ga abokanan zamanta mai kunya ga malamanta a wuri ɗaya aka ɗauke wa mace kunya tsakaninta da mijinta koma bayan nan babu wurin da shari'a ta yi sauki ko a tsakani da miji inda aka ɗauke shi ne kunya ta mu'amala amma akwai kunya da ya dace ki sallah ta zo ya miki ingila ya miki holland ya saya miki les an gama kuma sai ki ce ka taɓa fa cewa ka taɓa min alkawarin fa lokacin aihuwan Ah, ah, lokacin aihuwan Abdurrahim kace mini ai zaka kara mini ah, ko da a tamfa ta yawo a tsakar gida sai eh, rashi ki ji kunya akwai kyauta da zai sa mutum yayi kawaici to anan ma tsakanin miji ba dauke miki wannan kunya ba iya kunyar da aka dauke a wannan babin kawai shine a babin mu'amala na auratayya tsakanin miji da mata amma yawan complaint da ba dole mace ta kaita musamman ga mijin da ya kai makura wajen kyautata mata wanda ita da kanta ta san bisa ga arzikinsa duk inda ta tsaya za ta bashi mumtaz za ta bashi A za ta bashi distinction za ta bashi first class a wannan hali a nan ma ana so ki zama mai kunya to sai ta zo ta tana nuna tana jin kunya malaman kwani suka ce jin kunyan kaka da bayyana cewa tana me tana son sa saboda idan mace tana son namiji ta fi kunya in ba ta so to ai tsumewa take ba ruwanta mace tana rufe tana ma dan rufe fuskar ta haka ma to ai alama tana wa dan mutuntawa ne ko ba so na aure to akwai girmamawa amma in ba girmamawa tana wucewa ne kaman saniya maka mm, take jabe abun bai dame ta ba in ma mutum ya ce yana son da sai ta masa bala'i ba ta kuma jin kunya da ka ɗabi'ar mace kunyar ta biyu ne mafi yawa ko ga wanda take so ko ga wanda take ganin girmansa amma in dai ba ta son mutum ba ta ganin girmansa to gaskiya mafiya yawa iyaye mata kunya suna dan ja da baya haka ne sai ta zo a ya in tana jin kunya wa kala ta ce masa inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana tana magana irin magana na mace saboda aibira ce da karanta a namiji ko ko kuna so ce inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana wannan ya zama gardi ke yi ko sai ta zo ta siffa na mace ta gaya masa ta ce inna abi yad'uka liyajziyaka masa ma saqaita lana lalle babanmu ne yake kiran ka dan yayi me ya saka maka zala don abin da ka shayar mana wanda yake bayyana mutumin da ya aiki fi sabilillahi baya hana kuma a masa ne. mutum fi sabilillahi akwai daman kyautata sai a yi me sai a kyautata masa ko shi allah Allah ce hal jaza'ul ihsani illa al ihsan ai duk wanda ya mai kyau ya cancanci a masa mai kyau kuma hadisi yace man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu faqulu lahu jazakallahu khaira a cikin riwayar Abu Dawud da Tirmidhi ingantawan Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah wanda ya muku mai kyau ku saka masa idan ba za ku saka masa ba ku ce Allah ya saka maka da alkhairi wanda yake bayyana ko da mutum ba aikin kuɗi yayi ba shari'a ba ta hana a kyautata ba mutum ne ya miki abu fi sabilillahi yaro ne dan aminiyarki ya zo miki hidima ko ya miki wankin kayanki a gida zai da zai ce ga dan naira ɗari na baka wannan ba laifi a cikin sa ko wani ya kawo sako ki dan ba tukuici ki ba wa yaro to ga naira dari biyar tukuici ya kawo miki kyautar les ne ko abin da ya kama da haka ko sai ki dauki dan ɗari biyar sai ki mika masa to shine yana da kyau mu rika kyautatawa shine sakamakon wanda ya alkhairi alkhairi manzo Allah ya ce a halin da ba mu da abin da za mu ba wanda ya alkhairi mu ce masa jazakumullahu khairan Allah ya saka muku da alkhairi wannan shine mafi kankantan sakamako ga wanda ya aikin alkhairi amma kar mu zama jama'ar da ake musu alkhairi su saka da sharri mafi kankanta mu yi addu'a ga wanda ya alkhairi da aka gaya mar haka shi bai musu ba wanda yake bayyana wanda aka kyautata masa in yana da bukata ya amsa an ce za a saka mar kawai sai bita falamma ja'ahu da ya zo wajen annabi shu'aibu ya zauna ya tambaye shi daga ina kake bawan Allah me ya faru gare ka me ya kawo ka nan saboda wannan kasasa ne da ke annabta kuma ya ga bai san shi ba irin waɗannan mutane masu nagarta ko bai dace a ce sun buya ba siffofi biyu ba sa buya a cikin al'umma na farko nagarta duk wanda ke da nagarta baya buya yau wani ba a san shi ba daga ya tsinci naira dubu ɗari sai ya zo yana cikiya wallahi na tsinci dubu ɗari a bakin islamiyyan nan a bakin kulletu masjidil qur'an ko duk anguwar kwa zai ji labari dubu ɗari ya tsinta wani ya ce kayawa da ba zai taɓa yin arziki ba matsiyaci ka tsinci kuɗi ka bayar to wannan alkhairin sa aka yi me aka san shi wasu mun san su da ƙur'ani ne saboda aikin alkhairi kin san su da ƙur'ani in a garin mu ne ga aramomi duka ba da ƙur'ani muka san su ba a duniya ga su Sheikh Sudais su Sheikh Shuraib to aikin alkhairi baya boya haka sharri wanda ya kwantsa matsiya shi ma sunansa baya boya zabga zabga masharatan duniya a yanzu kowa san sunansu saboda sun sunnata sharrin da babu wanda ya sani a bayan ƙasa shi yasa alkhairi da sharri duk mai wannan siffa baya buya a duk wanda mutum yayi fintin kau yanzu za a san shi yanzu ba ga wani ba a Niger State da yake so a san sai aure mata 88 inda hudu ya aurawa zai san shi amma da yayi mata 88 sai a tashi takanasta Abuja a da Niger ana hira da shi me yasa kai yace haka addinin sai yace shi yayi saboda sharri yayi ai me aka yi kowa ya san me na sharrin da yayi amma haka idan mutum yayi alkhairi sai kowa ya san shi so siffa ta alkhairi in ta kai kololuwa da siffar sharri in ta kai kololuwa ba sa buya mafhum ya tambaye shi da yazo wa qassa alaihi alqasasa sai ba shi labarin kissarsa anan aka samu asalin kalmar suratul qasas saboda mafiya yawa qur'ani na kiran sunan sura da abin da ya zo a cikinta ne an ce wa fatiha suratul fatiha saboda da ita aka fara bude qur'ani suratul bakara saboda an ce inna allaha ya'murukum an tadhbahu bakara suratul ali imran inna allaha safa adama wa nuhan wa ala wa ala imrana wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamina dhurriyatan ba'abuha min ba'ab zaka suna yakan zo ne daga me da abun da aka samu a ciki suratul nisa fanki ma tsaba lakum minan nisa da sauran wurare so mafiya yawa haka kowace sura da aka dora mata suna za ta ga yana reflecting a cikin sagon sai sai ce wa qassa alaihi alqasasa da ya shi labarin tarihinsa, daga farko har karshe ga abin da ya faru yanzu fir'auna ya ce a nemo ne a kashe ni inji Musa alaihi salam qala la takhaf sai annabi shu'aibu yace a kada ka ji tsoro kar komai ya dame ka ba abin da zai dame ka ka kwantar da hankalinka ka sa ranka inuwa wannan dama mun ce tsoro ne na me na halal saboda tsoro kala uku ne ajiye darasin mu shine tsoron halal ne to wannan tsoron halal kar ya dame ka najauta min alqaumi zalimina yanzu ka tsira ka kubuta daga mutane azzalumai annabi shuaibu ya ce ya kubuta daga mutane azzalumai dalili shine yanzu ka shigo kasata ni nake iko da ita ka bar kasar fir'auna tun da ku ka bar kasar firana bai da ikon ya zo nan ya kama ka shi sa tun asali a tarihin duniya kowane shugaba yana da doka yana kula da dokar da ke karkashin sa idan mutum ya bar kasar da ake neman sai je kasar da ba a so ana iya bashi mai mafaka mu duba kaman da ya dan gaddafi da ya gudu daga libya ya dawo Nijar, ai an bashi mafaka ko? Ba yadda kasar ba ta yi a basu aka ce a'a. Har sai lokacin da wani sabani tsakaninsu da shi ya shiga ko ganin damar su ko ta siyasa ta mu'amala ta faru sai aka ɗauka aka mika shi wannan misali kenan ga Snowden wanda ya tona Asiriya Amerika ya gudu a duniya kasashe nawa ya shiga yake neman mafaka ai har yanzu bai shiga Amerikan ba to wannan shine ka'ida idan ka bar kasar da ake neman ka shiga wata kasa ana tsammanin ana iya baka me mafaka ka zauna shi ake cewa mai suna asylum A S Y L U M wato wanda ya bar ƙasarsa ba zai iya koma ba saboda wani damuwa sai makale a wata kasa sai aka bashi mafaka saboda halin da yake ciki to wanne sa shu'aib yake cewa la khaf najauta min alqawmi zalimin kada ka ji tsoro kai wannan matashi bawan Allah ka kubuta daga mutane azzalumai da ikon Allah babu abin da zai faru gare ka za mu dakata a nan za mu tashi daidai kan inda shu'aibu yake gaya maza tunda kana da wannan ɗabi'u na nagarta ga hal da ka shiga zan baka masafaka a nan wurin za a daura maka aure da ɗaya daga cikin yara na guda biyu da ka taimake su to gobe za mu tashi ko kuma ce jibi insha Allah ta'ala gobe juma'a babu darasi ko jibi insha Allah za mu tashi gobe juma'a ne na'am za mu tashi jibi insha Allah ta'ala kan al'amarin da ya faru na aure ranar asabar kenan idan Allah kai mu tambaya da kuka yi jiya akan menene matsayin uban da ya kashe ɗansa yana da munasaba da darasin maza jiya na yi bayani akai a tafsirin maza mun tashi a kan akan wa bayyaka sul mu'minan muta'ammidan fajzahu jahannama cikin suratul nisa abin da zan fara a dunkule ga wannan ga baban da ya yi dukan ganganci ya kashe ɗansa, da kuka yi tambaya wanda ɗanɗan ya rubuta i love you daddy ko i love you my father yadda baki na kira jiya i love you daddy ya dake shi dukan ganganci ya kashe shi a fahimtar imamu malik rahimahullah idan mutum ya yi ganganci ya kaddansa za a kashe shi amma fahimtar imamu shafi da imamu ahmad rahimahullah ba za a kashe shi ba sai dai abin da duka suka shi shine wannan uba sai ya ba da diya raƙuma ɗari shi, ne diya ko kuma shanu ɗari biyu ko kuma tumaki dubu biyu ko kuma dinar dubu ɗaya ko kuma dirhami dubu goma sha biyu dole sai ya ba da ɗaya daga cikin waɗannan a matsayin diya kuma in za a raba diyar banda baban a cikin wanda za su ci diyar wannan shine abin da malamai suka ittifaki saboda Abu Qatada ya kawo asar na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na wani mutum daga wata kabila uba ya kashe ɗansa da ganganci Umar ya sa dole sanda uban ya bada diyar raƙuma ɗari kuma ɗan da ya haifa ne idan uban na tunkaho ɗana ne to ai Allah ne ya halicce shi don haka wanda ya halitta yana da haƙƙi fiye da wanda ya haifa don wanda ya haifa mai halittar ne ba shi ya haife shi mafhum tayyib kula ga wannan abin da ke kai shine akwai diyya akan baban kuma in an ba da diyar ba za a raba da shi ba sai dai in magadan sun yafe duk wanda ke da alaka da jini da dan sai ya ce mun yafe haƙƙin mu anan tukunna ya zama diyar ta faɗi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to uh, injiniya ya ce a kudi kuma idan aka mai da adadin raguma ɗari zuwa ga kudi zai kai naira miliyan talatin da biyar so baban sai bada miliyan 35 sai ƴan uwan yaron su raba su more wallahu ta'ala alam a'udhu billahi samil alim min shi shi kudin ana kiyasi ne ana bada approximation ne sai a samu masana raƙumi 100 sai a samu raƙuma da suke waɗannan shekarun don cika ɗauki masabar malikiya za a ba da raƙuma 125 guda ashirin da ashirin da biyar masu shekaru biyar biyar duka mata ashirin da biyar masu shekaru hurhudu mata ashirin da biyar masu shekaru uku uku mata ashirin da biyar masu shekaru biyu biyu mata in samu masana aka ba su waɗannan adadin za su yi wa kowane raƙumi ɗaya kuɗi sai a tara adadin sai a fitar da kuɗin to da haka ake kiyastawa wallahu ta'ala alam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله لا أتيك ودا تيمكو مرايو دا أكي كاوا akwai sanata Adamu Gumba ya kawo shinkafa buhu uku da shuga buhu uku a baiwa marayu wata ta kawo turmin zani guda uku a baiwa marayu da naira ɗari biyar wata ta kawo kaya sat biyar wa sabbin musulunta Allah ya yi mata matsalolin aljanu da yake da take fama da shi na tsawon shekara goma sha hudu wata ta kawo Qur'ani izu sittin da littattafai da addu'o'i wa masallaci Allah ya yi mata munanan mafarke mafarke da take fama da shi da wasu sauran damuwoyinta da ke daban-daban da take fama da su. To Allah ya saka muku da alkhairi duk wanda suka taimaka akwai wannan mai mota katsinawa shi ma ya da gudumawa na naira dubu hamsin ɗazu ake gaya mini shi ma Allah ya saka masa da alkhairi duk wanda suka ba da taimako Allah ya biya su da gidan aljanna insha Allah mu ma waɗanda muke niyya Allah ya ba mu ikon taimakawa wanda suka taimaka a cikin mu Allah ya biya su da gidan aljanna wanda ba samu iko ba Allah ya ba su abin da za su taimaka wallahu ta'ala alam wannan take cewa malam ita ce uwar mijinta ta ce wa mijinta ya sake ta sai mijinta ya ce ta je gida ba tare da ya ce ya sake ta ba bayan kwana biyu ya je bikonta bayan ya bayan ta dawo sai take tambayansa sai yake ce mata ai yayi haka ne dan kada mahaifiyarsa ta shiga wani hali shine take tambayan malam yanzu wannan saki ne ko ba saki ba kawai cewa ta je gida a ka'ira idan miji ya ce mace je gida ba a fassarawa sai an tambaye shi me yake nufi idan ya ce shika nake nufi je ki gida ta sako in ya ce ba shika bane ba ta sako ba saboda an samu wani sahabi da zai je yaƙi bai da abinci a gida ya ce matarsa haƙi bi ahliki ki je ki sadu yan ƴan ki, da ya dawa ka tambaye shi me yake nufi yace ba ni da abinci ne nace ta je gida sai ta koma ɗakin ta manzon Allah kuma ya shigo wajen iyali wata da ya aura yana shigowa ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah gare ki gare ka sai ce mata ilhaqi bi ahliki koma gida me yake nufi yace ya sallame ta da wannan malamai suka ce idan mutum ya ce mace je ki gida dole sai an tambaya shika ne ko ba shika ba duk abin da ya fassara shine ingantacciyar magana dan shi ya san me ya kulla a zuciyarsa kuma ya ji tsoron Allah ya faɗi gaskiyar abin da ya kulla lokacin da ya faɗa da shi za a yi hukunci wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa malam za ta iya kaurace mijinta a dalilin ya auro wata bazawara ta ce su je su yi gwaji wato test amma yaƙi Shi ne take tambayan malam za ta iya kaurace masa ba tare da Allah ya tsine mata ba idan akwai alamar zargi tare da matar da ya aura idan kika kaurace ba ki da laifi in any way matukar akwai alaman a zarge ta da cewa tana da cutar ko a yanayin jikinta ko kin samu wani labari mai dan karfi karfi cewa tana da wannan ko kin ji mijin da suka ta rabu da shi iya da shi ko kuma rasuwa yayin da cutar HIV in akwai irin wannan zargi idan kika ce ba ki amince da shi ba sai an yi bincike ba ki da laifi ta kowane bangare malam Usaimin rahimahullah ba da wannan fatawa da Allah yace wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kada mutum ya jefa kansa cikin halaka kina kokarin kare kanki daga halaka ne idan babu zargi kowane iri babu wani alaka da ke nuna cewa dace a zarge ta lafiyan ta kalau kawai ki faɗi wannan to wannan anan kina da laifi sai dai ki ce abu daya kina so da ke da ita da shi kowa ya je yi test din a wannan halin Anan nan in za ki yi wannan kuma don duka kowa ya zama ya san lafiyar dan uwansa kada wani cutar da wani a nan ma malamai suka ce ya yi amma ke baki test ba shi bai yi ba baki taba yi ba baki so amma ce sai ya sa ta yi kuma babu zargi ko alaman cutar da ita a ko ba a yi daidai ba wallahu ta'ala alam sai a ta ta biyu take cewa za ta iya neman rabuwa da mijinta a dalilin rashin ciyarwa da sutura da kula da lafiya za ta iya rabuwa da miji akan wannan saboda wajibi ne a ciyar da iyalai da tubatar da su Da yin yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra idan mai gidan gidanki yana da hali iya da arziki na yi sai ya ki to anan zaki iya rabuwa da shi amma idan bai da arzikin yi kuma yana cikin halin gagane kai kullun sai ya je nema bai samu ba to anan kika rabu da shi akan bai da shi kuma wannan haramun ne saboda gidan fiyayyen halitta ma ana iya kwana 60 zuwa 70 ba a dafa abinci ba in kunna lanantazir ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal ahillatin fi shahrayn wama uqida fi baiti rasulillahi annar so a gidansa ma ana iya kai wannan da bambanci ga wanda yake da halin yi bai yi ba da kuma wanda bai da hali bai kuma je nema ba da kuma wanda yake zuwa nema bai samu ba idan yana da halin yi bai ba za a iya rabuwa da shi idan yana zauna gida kullum bacci yake bai je nema ba sa kalau ba udiri za a iya rabuwa da shi amma in kullum fita yake da safe je nemo bai samu ba a wannan hali a rabu da shi dan talauci haramun ne don neman Allah ya wajabta masa amma samun kuma Allah ke bayarwa bai ga daman ba shi ba wallahu ta'ala alam sai na karshe saboda lokaci take cewa tana son malam ya gaya mata abin da za ta yi sab Allah ya so ta saboda ita tana da kyawawan ɗabi'u amma zuciyarta yana saka mata munanan ayyuka sai ta kasance tana sallah da daddare amma tana gani kamar Allah baya karba abubuwan da zaki Allah subhanahu wataala ya soki na farko ki zama mai tagawa inna Allah yuhibbul muttaqin ko sannan ki zama mai tawakkali ko inna Allah yuhibbul mutawakkilin ko sannan ki zama mai ki zama mai haƙuri inna Allah yuhibbus ko wallahu yuhibbus sabirin ki zama mai haƙuri ki zama mai koyi da sunna qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum idan kika so Allah kika bi manzon Allah to Allah subhanahu wataala zai soke waɗannan kaɗan ne daga cikin siffofin abin da in kin yi Allah subhanahu wataala zai soke hadisi ya ce inna lahi muttaqi annaqi Allah yana son mutum mai takawa wanda yake tsaftatacce bai fadawa cikin zunubai da sabon Allah waɗannan na daga cikin kaɗan daga cikin abubuwa da zan gaya muke idan kika yi muna fatan Allah subhanahu wata'ala zai soke ni da ke da ku gaba dai Allah ya so mu wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka tubu atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indiyo billahi tawfiq